muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani ke karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah ya rayar da mu akan musulunci ya ɗauki rayuwarmu akan imani Buƙatunmu a ɗaiɗaikunmu ko a cikin al'umma gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana mafi alkhairi abin da yake na sharri ko fitina ko bala'i a ɗaiɗaikunmu ko a matsayin al'umma Allah ta'ala ya kare mu ga baki ɗaya muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya ƙara mata albarka da zaman lafiya da kuma ɗora ta akan daidai da tunkuɗa dukkan wata fitina ko bala'i ko musifa ko tashin hankali ko rigima daga gareta. ta dukkan wani abin da Allah yake ba wata al'umma na alkhairi muna roƙon Allah ya bamu da Allah yake kare wata al'umma na sharri Allah ta'ala ya kare mu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1444 as I earlier announced yesterday inshallah our afternoon or evening tafsir session is for every day commencing few minutes to 5 till around 6 p.m. or thereabout While for the weekend, inshallah, Saturdays and Sundays, our lesson is going to be conducted in English language between uh, 11 a.m. up to 12, inshallah. For those who are interested in attending English session, should try to be available here, inshallah, for both males and females. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to continue to guide us aright. Uh, jiya magana akang uh, media da ake sanya karatu na so dai a ce da ba a yi sharing ba sai an gama compiling ai haka na faɗa kuma waɗanda suka yi sun sa yana ta yawo ba ko barin ɗin ba a sa a bracket ba ya zama duka shirme in za a yi sharing abu ku riga ba waɗanda suka san yadda ake rubutu su yi reviewing su gani tukuna sai a yi okeyin sai a ce ku yi sharing so ni shawarin da na bayar a bari an kammala zuwa ko da kwana biyu tukuna sai a yi ko ya fi da a yi ta yi gutsul-gutsul abinda dai kawai na sani shine yanzu akwai midiya guda hamsin wanda ya haɗa jihohi da dama kuma mafiya yawa midiya da aka saba da su ne a mafiya yawa kuma ina ga mafiya yawa lokacin da aka saba ne go to allah ta'ala ya taimake mu a gaba na gaba shine kuma in akwai tambayoyi ko sai a samu masu ma'ana sannan bismillah ah. sai dai abin da zan kara akan tambayoyi ba ni ake bawa tambaya ba wasu ina zo masallaci sai a taran da tambaya ga mai karban tambayan a masallaci tashi kowa ya ganka shi ne da makarrabansa in shi bai kusa akwai masu karba kuna gani ko to zauna injiniya na biyu akwai namba da suke barwa ga wanda suke nesa su yi text wannan namba da aka bar telefon namba ba namba ta bace saboda akwai wanda ya tare ni jiya yake ce an ba da namba ya tura mun sako kuma sakon da in saurare sai naga personal sako ne ba tambaya ba wannan nan ba ba ta da alaka ta kusa kai tsaye da isa ali ibrahim ba ta da shi wannan ba ce tasu in kuka tura su kuke turawa sannan in an zo masallaci aka bayar su ake bawa sukan ce min suna samun tambaya ba ta gaza guda ɗari kowace rana ɗari uku ko ba ta gaza tambaya ɗari uku kuma lokacin ya ba mu dama cikin taimakon Allah bai wuce amsa tambaya biyu ko uku ba kula ga wannan sukan duba tambayar da tafi muhimmanci ne a zaba so in baka ji taka ba ba wai an rena maka bane mai yiwa ko da tafi ta muhimmanci daya ko kuma na biyu mai yiwa an taba amsa ta dan wani lokaci tambayoyin za su ta maimaituwa bisa ga rahoton da suke bani to kaga ba dama amsa tambaya bana kuma a ƙara yi in kai ne baka bin darasin gabanin ka yi tambaya sai ka dage ka bi darussa da aka bi a baya ko tambayoyin da aka amsa in ka ji babu naka sai ka daga tambaya amma ba zai yiwu ka yi fushi da su ba bayan tambayar da za ka yi yau watakila jiya an riga an amsa ta so yana da kyau mu rika kiyaye wannan in kuma kun bi son tambayoyin ya fi muhimmanci to sai a mai da tambaya minti talatin tafsiri minti talatin ko abin da ya kama da haka in kuma ba haka ba a ci gaba da amsa tambaya biyu ko uku abin da ya sawaka bayan nan sai a ci gaba da karatu wanne fi muku biyu ukun ko to Allah ya taimake mu wanda ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu may Allah forgive our parents the living and those that passed away amin ya hayyu ya qayyum and grant them al-jannatul firdaus amin ya hayyu ya qayyum Malam, please, is it permissible and rewardable to perform itikaf in another masjid met mention uh, in another masjid outside the ones mentioned by our beloved prophet muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah ya kara lafiya da ɗaukaka amin ya hayyu ya qayyum e, tambaya akan itikafi a masallatai ba zaton mun taba amsa ta ko a nan wurin in na amsa ta shine a majalisin karatu kamar shekara 22 da suka wuce a matsala ta itikafi a wajen masallatai guda uku shi shine masallacin harami a makka da na madina da masjidul aqsa magana mafi inganci a da da na amsa tambayar idan zan tuna kamar shekara 23 da suka wuce ina da fahimtar cewa ba a itikafi a duk duniya sai a masallatai ukun nan wannan ita ce fahimtar da nake kai kuma zan yi bayani a nan gaba kaɗan insha Allah amma yanzu ina da fahimtar cewa ana iya itikafi ko a masallacin annur ko wani masallaci da ya kamata ita matsala ta addini in dai kana bincike kuma kana kwatanta yi don Allah to duk inda ka samu dalilin da ya fi naka karfi sai ka ajiye naka ka ɗauki wannan ka yi gaba shi yasa ban taɓa fargaba a duniya ne fatawa na canja ba ban taba fargaba in ka kai fatawa kana fargaban ka canja ta to ka duba alakar ka da Allah na ɗaya na biyu ko baka san ilimin ba ne saboda wanda suka fi kowa ilimi a duk duniya a tarihi a magabata sun fi kowa gaggawan canja fatawa irin su imamu shafi da imamu abu hanifa rahimahumullah sai su haddace maka hadisi miliyan ɗaya sai su yi fatawa yau gobe sai su canja ta suna iya zama wane ya ce fari ne wane ya ce baki ne a fatawa in suka yi munakasha da munazara sai wanda ya ce baki ne sai ya ce to yanzu na gamsu fari ne sai shi mai farin sai ya ce a ni kuma yanzu na gamsu baki ne sai wane ya dauki fatawar wane wane ya dauki ta wane kuma sai su rabu saboda me saboda zuciyarsu a buɗe take kawai gaskiya suke bukata ka zo ka yi munazara da wane kai ka ce haramun ne ya ce halal yanzu sai ka tashi ka dauki hujjarsa cewa halal ne shi kuma sai ya gamsu da hujjarka sai ya koma kan haram ne saboda me saboda Allah din suke nufi so da haka ba kar ka ji fargaban kullun kai fatawa ka canja in a yau zan yi gobe daga wanda ya fi ta karfi to zan canja in kwa kana fargaba to duba alakar ka da Allah na biyu kuma karatun ne baka san shi ba amma in ka san karatu kuma kana bahafi kana bincike a ilimi kana research to babu kokonto dole ka rika yin fatawa kana canjawa kuma wannan tana kara wa ilimi albarka in ka gab dalilin da ya fi naka karfi sai ka ajiye sai ka dauki mai karfin sai ka wuce ilimin ka yana ƙara albarka da wannan Allah ta'ala ya ƙara wa iliminmu albarka magana akan itikafi idan muka duba cikin littafin fatawa siyam na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-uthaymin al-wuhaibi at-tamimi rahmatullahi alai mujalladi ɗaya ne a shafi na 493 ya yi magana akan cewa ƙauli rajihi magana mafi inganci shine ya halatta a itikafi akan masallaci koma bayan masallatai guda ukun nan dalili na farko ya kafa hujja da cewa ayar ƙur'ani da kuma tafsirin magabata jumhur sun tafi akan cewa ba akan masallatai uku kada ake yi ba misali cikin suratul baqara da Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid bakar aya ta 187 Allah ya ce kada ku kusanci matanku ku yi mu'amala da su mu'amala musamman ta aure alhali kuna itikafi a masallatan sai ce kaga a nan wurin babu inda aka yi takayidi da takaitawa cewa sai masallatai guda uku dalili na biyu ya ce fatawar magabata da suka yi rayuwa da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ta nuna cewa al'amarin akwai yalwa a cikinsa ya ce malikiya imamu malik imamu shafi imamu ahmad imamu abu hanifa rahimahumullah kusan dukkaninsu hudu a magana mafi inganci nasu sun tafi akan ana akwai halastin itikafi akan masallatai koma bayan waɗannan masallatai guda uku wanda suka fi kowanne daraja a duniya tare da cewa malaman sun amince in ka samu ikon yi a waɗancan guda ukun ya fi falala saboda a cikinsu ne ake ninka lada ninkin baninki almasjidul haram sai kuma masjidun nabi fil madina sai almasjidul aqsa a cikin jerusalem a ƙasar palestine Ladi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa ayar farko a cikin suratul isra kaga an kira masallacin harami an kira na aqsa mafhum tayyib kula ga wannan sai suka ce waɗannan uku in za ka samu ikon yi a cikinsu sun fi falala ya fi daraja ya fi tarin lada sai kuma aka ce to ya za ku yi da hadisin da ya takaita hadisin da ya ce la'ati kafa illa fil masajid as-salasa wannan hadisi babu kokonto Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi amma Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala a cikin fada cikin fatawa siyam a shafi na 493 sai ce ala taqdiri sihatihi za mu iya magana in har ya inganta don duk ba malamai suka inganta ba amma sheikh muhammad nasir rahimahullah yana fahimtar ingancinsa a cikin silsilatul hadithi sahiha hadithi na 2876 ya ce wannan hadithi ingantacce ne to sai mu ɗauki ingancinsa hadithin ya ce kafa illa fil masajid al-thalatha babu itikafi sai a masalatai uku suka ce to wannan ladin wace iri ce idan aka ce la wace iri ne suka ce e an amince in ka tsananta ka ce la nafiya lil jinsi ne a ka'ida na malaman na nahawu ita kuma la nafiya tana korewa ne kuma sai ta yi taukidi to idan muka duba sai suka ce ai nafiyi ba kullun ne nafi yake zama nafiyin siha ba nafi matakai kala-kala ne a wurin malamai na qawaidul fiqhiyya in ka dauki irin maganganun Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi Allamatul Qasim irin Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah suna ga annafi lil wujud thumma siha thumma al kamal far'ayan ratba so korewan farko nafiyul wujud ne in ku aka zama abun nan ya saman ne to sai a zo kuma sihha in kuma ya zama ba za ka iya kore ingancinsa ba sai mu ce to ya inganta amma bai zama kammalalle yadda ake so ba so da haka a wurin malaman fiqihu jumhur shine la kafa illa fil masajid a salasa ba nafiyul wujud bane na biyu ba nafiyus siha bane nafiyul kamal ne yanzu da kace la ilaha illallah babu abun bota da gaskiya sai Allah iri ɗaya take da wannan ladin to sai mu ce a nan na fi wujud ne ko siha ko kamal misali magana mafi inganci na fi siha ne a nan shi saboda in ka ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba abin bauta sai Allah sai mu ce to ga wani na bautar rana ai kaga an samu abin da ya bauta so da aka korewan ba a kore samuwar abin bauta ba an kore ingancin bauta mar ne ko an bauta mar shi yasa bahaushen ya ce la ilaha sai ce babu abin bautawa sai ce da gaskiya ai da gaskiyan ba da cikin ma'anar la'ila ilaha me dalili ya fassara ladin ne illallah sai Allah so da aka suka ce asalin wannan nafi nafiyul kamal ne don hadithin ya da kisa hadithin la illa fil masajid a thalatha idan zan tuna riwaya na Hudhaifa ne da ya ci karo da abdullahi bin mas'ud sai yake kalubalanta sai yake ce masa na ga wasu suna yin itikafi tsakanin gidanka da gidan abu musa al'ashari abu musa al'ashari ko shi da abdullahi bin qais to tsakanin gidajen su akwai karamin masallaci sai ce naga suna itikafi kuma annabi ya ce la in illa fil masajid thalatha iya tambayan a akai so kaga anan ko shi kansa yana nufin malamai suka ce ai gidajen a cikin madina ne kuma kusa da masallaci ne ashe me yake bayyana ba su bar wurin su je can shi ya fi kamala saboda mai saboda ga su ga masallacin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ayi halin matsala ce ni ba ni ta da jijiyar wuya akan irin wannan saboda wanda suka fi mu ilimi magabata suka fi mu tsoron Allah suka fi mu komai sun saba akan fahimtar abu ba yadda za a yi yanzu a ce sabanin tsakanin ibnu usaimi rahimahullah da bin basu da sheikh muhammad Nasiru nasiruddin albani rahimahullah a ce malaman najeriya za su iya kawo karshen sabanin ba su isa ba da iliminmu da darajarmu da tsoron allahnmu ba mu zo kusa da su ba hadha huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wala nuzakki ala allahi ahada muhimmin abu kowane dalili ka ɗauka. to ya zama ka ɗauke shi don allah ne ba wai ka ɗauka don a yi rikici da kai ba ba kuma ka ɗauka ne don ka saba wasu ba abin da ake so mu saurari dalilai mu ɗauki wanda ya fi ƙarfi da hujja ya kuma kauce wa shubuha sai mu yi aiki da shi haka ake bukata so da haka ni ina da fahimtar yanzu kana iya yin itikafi ko a nan ne amma kuma in naga wani wanda ya ce iya masallatai uku ne bana ta da jijiyar wuya mai dalili na san iya da magabata akan haka kamar yadda ni nake da magabata akan haka kuma har suka bar duniya ba su yi ittifaki ba so ba dole bane sai yanzu mun yi ittifaki mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam tambaya ta biyu wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu rahmatullah ina yi wa malam fatan alkhairi tare da fatan malam yana lafiya ina lafiya insha Allah menene hukuncin anko na biki a shari'ance misali irin wanda mata suke yi na atamfa haka maza na shadda a lokacin bukukuwa Allah ya kara wa malar lafiya da imani da yalwan arziki amin ya hayyo ya kayyum da aran ma kuma a ƙara Allah ya ji ganyayenmu gaba ɗaya ko matsala ta anko a biki ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala ya amsa tambaya din a cikin littafinsa na sharhul mumti ala zadul mustaqni mujalladi na shida namba na ɗari da goma sha biyar da cewa halal ne in bai saba wa shari'a ba halal ne in bai mai ba in bai saba wa shari'a ba a biki mu ɗinka kaya a matsayinmu na abokanai iri ɗaya halal ne mafu ƙawaye su yi ɗinki iri ɗaya in bai saba wa shari'a ba halal ne amma da sharaɗi bai saba shari'a ba da sharaɗi babu koyi da wasu jama'ar da Allah ya haramta a yi koyi da su ina tsoron ba mu sauƙi akan fatawa ta biki don a yanzu ba amma ba da saukin ba mutane sun yi kaca-kaca sun yi kunnen uwar shegu wa shari'ar Allah da kuma sunnonin manzon Allah salasala cikin biki wallahi azim in ka duba bukukuwa a yau musamman mu da muke rayuwa a nan abuja bariki da kuma video clips da muke gani a wasu garuruwa musamman daga garuruwa da suka ci gaba a arewa irin kaduna kano da makamantansu gaskiya ta allah sai mun yi waiwaye a don tafiya amma gaskiya wannan bikin bai yi kama da bukukuwan da ake nema allah ya musu albarka ba kwata-kwata ba su yi kama da haka ba kuma in ka duba suka kwatanta biki da ake yi shekara 20 shekara 25 30 kwata-kwata ba iri ɗaya ba ne shi yasa ina da tsoron ba da sauki a kai in kawai sanya kaya iri ɗaya ne maza su yi ɗinki na gare na mutunci ko jamfa da wando kaya na al'adarsu ba al'adar wasansu ba mata su sanya kaya na shari'a da za su rufe jikinsu da jiki irin kaya na hijabi da shari'a ta karantar wannan ba haramun ba ne amma mu yi anko don mu kwaikwayi wasu waɗanda ba mu ba to addini ko bai amince da wannan ba shi yasa da ya fatawar da kuma malamai da dama sai suke kafa hujja da hadithi na ibnu maja rahimahullah da yake bayyana haramci na koyi da wasu wanda ba su mu ba da kuma hana sanya kaya libasu shuhura hadithin yana cewa mallabisa thauba shuhura wa fi riwayatin mallabisa thauba shuhuratin albasahu thauba mazalla yawmal qiyamah wannan hadithi iya cikin sahih na ibnu maja da kuma sunan na ibnu maja hadithi na 3606 manzon Allah tsira da aminci su tabbata da rike cewa duk wanda ya sanya kaya libasu shuhura sukan ce shine ya shiga cikin kayan alfahari na ɗaya kenan na biyu da kuma kayan koyi da mutanen da ba ku ba musamman idan ya zama siffar kayan ta sabawa karantarwar addinin ku idan yau mutum ya sa t-shirt ya sa wando ya kiyaye shari'a ya yi laifi yanayin taron da zai je ko kasar da zai ba laifi ba ne. in ka je cikin wasu mutane ka samu kayan da suke sawa sai ka saka kayan matukar babu tsiraici a cikinsa ba laifi kai ba amma idan kuma a wurinku ne to an fi so ka ba da aulawiya ga kaya na irin wurin shi yasa ibnu uthaymeen ke cewa kayan al'ada da bai ci karo da shari'a ba wannan yana zama kayan sunna ne a musulunci ka duba cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni a mujalladi na shida namba na 115 in bai saba wa shari'a ba don haka in za ku yi biki kuka sanya gada dinki na mutunci kuka saka kuka fito da kamala ba ku yi laifi ba a wurin Allah balma kuna iya samun lada a wurin sa amma kar kuma sanya ankon ku rika dauka wani abu ne na wajibi da ma wanda bai yi ba ba a yarda da shi ba a cikin auren to wannan kuma ya bude kofa ta barna da zai kawo gaba da kiyayya wannan kuma bai halatta ba abin da ya san ina tsoro yanzu a lamarin aure ya lalace in ka tafi kaga bukukuwan mu sai ka zubar da hawaye wai a yanzu sai kaga an yi ankon ha da uwa da uba ba a nan ya tsaya ba a wurin bikin gafan amaryar ga angon sai uwa da uba su zo wurin kuma wai su ma har suna rawa la ilaha illallah Allah mun gode maka daga sa dattawa na kwarai suka haife mu wallahi mun gode wa Allah Allah iyayenmu ba haka suka yi ba kwata-kwata ba su yi irin wannan al'amarin ba yanzu za a zo a yi wannan in an yi ankon kuma matan ba sa ma hijabi kawai ɗinkin riga ake ƙwaya ɗaya a saukar da ita har ƙasa wata ma tana bayyana tsiraici amarya sai ta zo wurin kana ganin halittanta a jikinta wanda suke wurin suna wurin suna kallon ango suna kallon amarya su kalli ma abin da shari'a ba ta yadda a kalla ba tun daga wurin albarkan auren an riga an rusa ta an kona ta an kacancana ta shi ha ga auren yanzu albarkar su yayi karanci wani auren fa baya kai shekara da yake fara rikici baya kai shekara ɗaya daga anyi in kuka ba su dan honeymoon din nan daga nan za a fara rikici saboda me duk waɗannan bukukuwan albarkan auren ake kora ake watsarwa su ne ake lalatewa albarkan auren ake lalata ta ka duba ga hadisin abu dawud na 4,203 da sauran malamai da dama da suke karantar da mu hatsarin koyin da jama'ar da ba mu ba min babin misal duba hadisin man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum yau haka ake bukukuwa kuma ga maza ba su da kishin iyalansu wai mutum ya matarsa saka jiki kaya ta zo wajen har ana iya ga hatta wai abin da ta saka a jikinta na cikin ba na waje ba ana ganin layinsa la ilaha illallah da rasulullah jama'a ina za mu je ne kishin fa iyali iya daga cikin addini ka zama mai kishin iyalinka addini ne shi yasa hadisi ya bayyana da youth ya shiga aljanna da youth protective jealousy ka zama mai kishin iyali don kare mutuncin iyalanka fa addini ne wai ka bar iyalinka a fili kowa ya ganta yadda yake so ya yi hoto da ita wani ma ya gaisa da ita wai a matsayinta na musulma wannan ba fa addini ba ne ba fa musulunci ba ne fa wannan ba addini fa bai karantar da mu haka ba fa yanzu akwai mazan da gaba ɗaya rashin sanin ya kamata duk sirrin gidansu iya a facebook ɗinsu ko a twitter ko a instagram shi da iyalinsa a mota sai ya ɗauki hotonsa da nata ya saka shi da ita suna cin abinci sai an saka tana kicin sai sun yi bidiyo sun saka suna tafiya aikin haji sai sun saka suna tafiya london holiday sai sun saka iyalinsa wanda ma bai taba ta ba a duniya a najeriya sama da mutum miliyan 100 sun santa saboda mai saboda hotonta ka gane na farko fa akwai ainul haq akwai wanda in ya kalli iyalinka da ida kai a hoto ko suka burge shi ko suka bashi sha'awa ko suna da kyau ya musu wani irin kallo dalilin wannan sai su kamu da cuta ai ainul haq gaskiya ne kawai gani wani zai wallahi daga nan sai kaga cuta ta kama ta arsa me ke damunta a yi magani har a gaji saboda ka watsa sirrin iyalanka duniya ta gani mai aizul haq ya gani daga nan sai al'amari ya lalace na biyu ka san a cikin mutane akwai mabarranta akwai fasikai sanya iyalanka da kake yayyawa me iya yiwa halittar su na da kyau kana tallata su a duniya kana gayyatan fasikai zuwa gare su ne na uku hassada da mugunta ta yi yawa hassada da mugunta ta yi yawa waɗannan akwai mahassada akwai masu mugunta yawan sanin kotunan ka ba alkhairi ba ne mu gane fa social life da ka ba komai ne na public ba mu zama masu sanin ya kamata mana mu zama masu mutunci da sanin ya kamata kar mu rika bin koyi da jama'ar da muna ta yi su basu ma san muna yi ba muna yi a bawo a banza Allah ya yi fushi da bukukuwan fiyayyen halitta a je filin kiyama ya kori mutane akan alkautar ya ce su hukan lahum a duniya ko wanda kake koyi da shi bai ma san kana yi ba kuma bai dauke ka mutum ba don kai bakar fata ne kuma kai dan afirka ne kai ka bar can kuma nan ba a yadda da kai ba Kamar jemage wajibi ne mu rika kiyayewa mu sani cewa ba alkhairi ba ne haka in a darura iyalinka hoto ya fito waje da sauki amma kai ka ɗauka wai ka'ida ne kowa sai ya ga hoton iyalinka duk kayan da ta saka sai an gani ba jama'a ina addini yake ina kunya da take wajibi a musulunci ina gira protective jealousy da ke wajibi a musulunci ina suke ni fa abin da na sani shine cewa babu dama mijin da ke son iyalinsa ya haka in ku yana so ya haka to ba ka raba shi da ɗayan biyu ku yi haƙuri duk yadda maganar ta yi zafi ko bai fahimci addini ba kwata-kwata bai fahimci addini ba wannan shine babban abin da zai sa na farko ko kuma in ya dan fahimci wani abu ya fi damuwa da koyi da wasu mutane akan addinin amma ba mutumin da in ka kunyi wannan fa kishi fa da ake fa da kaga matar ka take yi son ka take yi idan iyalinka ba ta son ka ba ta kishin mata kuma kuna kishin wani lokaci yayi yawa amma dan kishin da ba kake waya daga ina ka fito yaya naga ka dade a bit suspicious ko wallahi son ka take ita mace idan ba ta son ka idan da kai a jadda kai amma bai ba ruwanta da komai to in sun sa dan kishin sai ka dan kyauta mana magana ki hakuri gimbiya na dan tsaya ne muna magana da malam muhammadu to kuma kana malam muhammadu gobe malam muhammadu abin yawa za ta gane wata rana in ce ga mai gida dan yawa da sa ina kika je ki da Allah gyara kayan ki ban yadda ba a'a sa za ka san ki yake yi duk mutumin da bai kishin iyalinsa ɗayan biyu ne ko bai santa ko bai san addini ba amma in dai iya son ta ko bai san addini ba akwai kishi in ya san addini matukar iyalinsa ne ko bai kaunarta ya rike ta to zai kuma kare ta ko ba zai bata haka a banza ba jama'a wajibi ne mu kiyaye waɗannan al'amura Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya tambayar dai bata kare ba ko assalamu alaikum malam wa alaikum salam ta karshe ina ga wani ya dace zama na karshe ibrahim ko malam tambaya ta ita ce wanda bai samu jam'i ba zai iya bin wanda ya samu ya samu amma bai samu duka ba jazakumullahu khairan ya shekara. amin ya hayyu ya ni ba shehi ne <laughs> ban taba ce magani shehi ba ne kana faɗa ni a cikin zaton alkhairi ko ni almajiri ne yanzu ne kalmar sheikh ta zama mai araha matuka da gaske a cikin society wanda za ka ga gaba ɗaya gashin aikawa bai gama cirewa ba sai sha kaya za ka ce ya fadilata sheikh. wallahi rashin regulating harkar addini ne babu standardization ka isa ka je saudiya kawai ka rubuta shek an san adadin mashayikh din amma mu yanzu anan kusan kowa shek ne kowa fadilatu sheikh jama'a mu rika kafa kafa ita kalma ta sheikh bayan ilimi in ka je ka sai da ka san ta ko ka kowa ilimi akwai dan shekarun da sai ka kai hankalinka ya cika in kana da'awa duk shekarun da kake karawa kana ko ilimin bai karu da yawa ba hankalinka yana karuwa da basirarka daga baya sai ka canja matsayi akan abu da dama in ni ka bari in ni ka bari a najeriya in ni ka bari za a saka shekarun da sai mutum ya kai a ce masa shek in ba saboda bai don a karantar da ladabi yanzu ka zo manyan malamai a ƙasar nan ka ce musu sheikh ka ce sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa sheikh ahmad lemu shek zahir usman bauchi sheikh muhammad sani Hayajin jingir misali sheikh abdullahi balalau sai ka samu wani ɗan lungunsu can shi ma sai a ce wai sheikh abdullahi ibrahim shi ma zama sheik haba jama'a mu riga sanin ya kamata mu riga ganewa kalmar an ta lalace akwai da muke magana da shi yana magana da wani ogansa haka babban mutum ne sai aka masa wani takardar neman taimako sai ya ga hotunan wasu ina ga yana nan wurin da muke karatu Eh, sunansa ina ce masa modibbo yan uwa da suke tada ne sun san shi sai a kawo wani abokin aikin sa bigin takarda sai ga neman taimako sai ga wai kowa shek wani shek wani sai ga wasu dattawa daga sama sai ga wasu a ƙasa wasu ma shek shek shek sai ce yanzu waɗannan su ma shekunan ne sai ya ce eh sai ya ce waye ba su a ina aka yi gwada su aka ba su shek din sai ya ce a'a shekunan sai ya ce a wani wuri aka gwada su shi bai yi karatun ba amma ya so ya sani sai ya ce ha kawai ne sai ya ce ha to shek din naku an mai da tashi din kamar nan iyamurai ne chief haka saboda su ne kuwa sai a ce chief ya ce yawanci gaskiya ba inda ake ba sai ce to a shi abin kenan ma an bata darajarsa irin waɗannan title din na addini a rika takaita aiki da su ba kowa ya kai ba duk yadda matashi ya taso yake karatu still a bashi a wani mataki karami don me a bari hankali ya karu shekaru su kai iyaka sai a bashi shek so ni ina da fahimtar akwai shekarun da sai an yanka a ce wanda ya kai wani za a ce masa fadilatu sheikh a bangaren karatu da bangaren ilimi da bangaren shekaru da bangaren experience da cikan hankali da kuma kwatanta ya bada sai a ce ya kai matakin sheikh na tabbatar da akwai da dama da ke jina ina ba da shawari ga iyayenmu malamai da allah a duba implication ɗin aikin kalmar shek. wani daga an bashi kalmar zai je ya baro wani abu masu son cin mutunci sai ce to ga sheikh wani ma yayi kuma wanda aka ce shek na ƙauyen ku yake ba karɓi jin labarinsa ba amma wai shi yanzu shehi ne a rika takaitawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya tambayar shi ne akan na bin masbuki sallah ko bin masbuki sallah matsala ce khilafiyya kamar ta farko da na amsa a cikin majmu'un fatawa na sheikh bin bas rahmatullahi alai a mujalladi na goma sha biyu nan ba na 148 shi yana da fahimtar cewa ka samu masu buki da yake cika sallah ka bi shi sallah halal ne wani ya zo ya bi sallan isha raka'a biyu ya samu ya tashi zai cika da sai ka zo ka bi shi yana da fahimtar halal ne in ka bi masabar malikiya da malamai da dama na nabila suna ga bai halatta ba don masbuki ba liman bane a fahimtar su amma shi kuma iya da fahimtar halascin haka dogaro da hadisai da dama ta atammu bi wali atamma bikum man ba'dakum da makamantanku so shi yasa Sheikh bin Bas rahimahullah a cikin wannan fatawa yake ga bin masbuki sallah wanda yake cika ta sallar sa halal ne ka salatin munfaridin ake daukan sa kamar mai sallah shi kadai ne wanda kai ka gamsu da shi sai ka dauka matsala ce khilafiyya wallahu ta'ala a'lam za mu tashi a darasi na biyu insha Allahu ta'ala a watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da kalmar shek yanzu shi ko wannan gashi da Shambon yau dinnan sanda ya turo min sako ya rubuta min wai sheikh sai ya sa sunana wallahi sanda na ji gaba na faɗi gashi na yana zaune in ce masa wai ce ka samun shek me na ce kai eh recording in progress me na sa ka kai na ce a cire akwai shekarun da in mun kai alhamdulillah a yanzu dai na san na kai shekara hamsin hada dan kadan akwai shekarun da in mun kai in kun faɗa ba za mu yi musu ba dan ko shekarun sun kai a faɗa so a yi haƙuri akwai abin da sai shekaru sun cika eh, annabi ya ce a amaru ummati ma bai sittina wa saba'in misali to ni in ka banni asalin cikan hankali da kamalar dan adam ta kai sittin ta fi tabbatuwa ban ce sai mutum ya kai sittin ba amma ni in ka banni ababe da dama sai an kai 60 years nake ga asali hankali cikakke na experience da tajriba da komai ke faruwa a rayuwa ba kuma iya nufin duk mai 60 ya fi mai 40 ba akwai wanda sha 18 ya fi mai shekara 80 hankalin yanzu abin da muke go suke a wajen bikin 'ya'yansu sa 70 wani 80 mu dai ba mu kai haka ba amma wallahi ba za mu yi ba kuma muna da 'ya'yan da ba musu wannan tarbiyyar ba ƴaƴanmu ba su wuce shekara ashirin da kaɗan ba za su yi wannan abin da ake yi ba don me don ba shine gadon gidansu ba mafu tayyib Allah ta'ala ya samu wange lafiya aran ma bismillah za mu tashi kan aya ta nawa aya ta 81 ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم hmm. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لتؤمنن به ولتنصرن الجنة قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ka ambata ka kuma tuna iz akhadha Lahu lokacin da Allah ya riki mithaqan na. alkawari mai nauyi tsakaninsa da annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikimatin na abin da na baku na littafi da kuma hikima thumma ja'akum rasulun sannan sai ya zo muku wani manzo musaddiqun mai gaskata lima ma'akum na abin da ke tare da ku la tu'minunna bihi wa la tansurunna na cewa wallahi ku yi imani da shi kuma ku yi me ku taimake shi Kala, a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri yace a aqrartum shin kun tabbatar da haka wa akhastum kuma kun riki ala zalikum akan waɗannan manyan ababe isri al'amari mai nauyin nan ƙalu suka ce a na mun tabbatar mun shaida mun amince ƙala sai ya ce fashadu ku shaida wa ana ma'akum ni ina tare da ku mina shahidina a cikin masu shaida da kuma ba da shaida wannan aya tana da alaƙa da ayoyin baya wa iz kalmar iz din nan a ƙa'ida maf'ulun bihi ne a wurin ƙa'ida maf'ul ne amma ina fa'ilin yake wadhkur shine fa'ilin an goge shi fi'ilul amri ne asalin magana din wadhkur iz akhadha na mithaqan nabiyina ne kutina wadhkur iz din nan iz din a wajen maf'ul ya fada so kutina lokacin da lokacin nan iya ɗaukan zarful zaman da zarful makan amma ya fi ba da muhimmanci akan zarful zaman tuna a wannan lokacin iz a Allahu da Allah ya riki mithaqan nabiyina kalmar mithaq daga wasaq ne kaman abin da yake kullawa ko yarjejeniya ko wani agreement da aka yi ko alkawari to sai a ce me mithaq amma ana ba dukkan alkawari ne mithaq ba alkawari mai nauyi shine al-mithaq shine al-ahad as-thaqil al mithaq shine al ahad as saqil don haka kalmar Misa ya fi kalmar al'ahad nauyi mafhum tayyib so da haka shi al'ahad as-saqil shine Misa. to anan wurin wadhkur iz akhadha Allahu ka ambatawa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na farko na baya kuma duk mai karanta Qur'ani ya ambaci wannan don haka annabi ka aibata lokacin da Allah ya riki mithaqan nabiyina alkawari mai nauyi na annabawa lama Kira kira'a uku ne a wurin ana iya karanta da lama taitukum ya tabbata daga bakin mazan Allah lima taitukum ya kuma tabbata lama atainakum duka ya tabbata so kaga lama taitukum na wannan abun da taitukum shine a atainakum ai bi ma'ana lama a'ataitukum ne daga kalman a'ata ne na abin da na baku min kitabin na littafi wato Allah yana gaya wa annabi Muhammad ya tuna wa mabiya annabawan da suka saura a bayan ƙasa lokacin da Allah ya aiko shi mafhum tayyib saboda a ka'idan khitaba na musulunci in aka ce Allah ya yi alkawari da annabinmu in ba a samu nassin da ya ce iya annabi muhammad kadai alkawarin yake banta gare shi ba ana nufin annabi ya ɗauki alkawarin ne a matsayin kansa da mu gaba ɗaya in aka ce allah ya alkawari da annabi isa ba annabi isa kadai ba ne duk mabiya annabi isa sun shiga cikin wannan in aka ce allah ya ɗauki alkawari da annabi musa duk mabiya annabi musa sun yi cima sun shiga cikin wannan alkawari da. so da haka a nan da allah ya ce lama taitukun min kitabin dukkan annabawa da Allah ya ba su littafi sun shiga ciki dukkan annabawan da Allah ya turo mabiyansu sun yi mai sun shiga ciki shine sakon abin da annabawan ku su dauka na alkawari kuma kuna cikinsa abin yanzu misali lailatul isra wal mi'raj da aka yi da fiye halitta hadisin bukhari 164 ka duba ai sallah hamsin aka fara bashi ya roƙi sauƙi ya roƙi sauƙi har aka dawo nawa guda biyar kaga shi ya yi amma ya yi wannan on our behalf ne shi sa yanzu muke yin salloli na farilla guda biyar kaga ba za mu ce shi kadai ya dauko wannan ba a'a ya dauko ne a matsayin mu gaba daya so abinda aka annaba suka yi alkawari da Allah dukkan mabiya wannan annabawa sun shiga cikin wannan alkawari sai ya ce min kitabin sai ya kawo shi bin nakira kaga min kitabin na littafi wannan yake bayyana mana ba dukkan littattafan da Allah ta'ala ya saukar ne aka faɗi sunayensu ƙarara a cikin ƙur'ani ba a cikin ƙur'ani littattafan da Allah ta'ala ya kira sunayensu ba su wuce guda biyar ba su waɗannan sai ka yi imani da su tafsilan Allah ya turo annaba ya ba wasu mutane wajibi ne mabiya annabawan su bi wannan alkawari su yi imani da shi arama za ka yi ba mu suna littattafan da Allah ya saka wanda aka kira sunayensu a ƙur'ani نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل إبراهيم وموسى ina ga ka ba to ya dai kawo mana guda hudu ko biyar a nan na farko yauwa dan gari ya هودا زبورا يا na farko guda uku taura ta annabi musa linjila ta annabi isa alfurqan wato alqur'ani na annabi muhammad su ne ayoyin biyu da ya jawo na farko aya ta uku da ta hudu a cikin ali imrana nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala taurata wal injila min ƙabali hudan nasi wa an al furqan mun samu guda nawa mun samu guda uku a taura linjila da ƙur'ani. sai kuma ya tafi ƙarshen suratul a'ala ko suhufi ibrahima mun samu na nawa na hudu suhufi musa wasu suka ce shine attaura wasu suka ce a wani littafi ne bayan attaura in shine attaura muna kan guda hudu in wani littafi ne kuma ya zama nawa ya zama biyar wannan suratul a'ala aya ta goma sha takwas da kuma ta goma sha tara ta sha tara ita ce ta ƙarshe kenan sai wa na dawuda zabura ya maimaitu kai tsaye a wurare guda biyu ko ya zo na farko a suratul nisa aya ta 163 da kuma suratul isra aya ta 55 wa ataina dawuda zabura amma ban san wacce yake nufin ba a ciki ta nisa in kake nufi ko ta ta nisa ko ta isra'ila <laughs> ma ya ce duka yake nufi <laughs> to kaga mun samu zabura ya zama nawa kenan guda shida idan suhufi musa littafi ne daban nan in kuma attaura ne suhufi musa to mun samu guda biyar su kaɗai ne wanda allah ya kira sunansu a ƙur'ani so waɗannan duk musulmi dole ya imani da allah ya saukar da attaura ya saukar da linjila ya saukar da sufi ibrahim ya saukar da zabura ya saukar da ƙur'ani karka ce mu da ƙur'ani kaɗai muka yadda musulmi imanin musulmi bai zama musulmi ba sai ya yadda da annabi isa annabin allah ne musulmin da ya ce bai yadda Allah ya saukar da linjila ba zai zama musulmi ba zai iya zama musulmi ba saboda me yadda da Allah saukar da linjila wajibi ne akan musulmi iya cikin arkanul iman rukunan musulunci rukunan imani shi sa mu duk annabawa ba ma rejectin kowa duk mun amince da su su waɗannan su ne waɗanda Allah ya kira sunansu amma waɗanda ba a kira sunansu ba Allah ta'ala kuma ya saukar da su ba yayi za mu yi da su su wannan ana imani da su ne jumlatan sai ka ce ya Allah duk littafin da ka saukar da shi wanda baka kira a ƙur'ani ba amma ka saukar Allah mun yadda da shi mu mun amince ka saukar da shi ko ba mu san sunansa ba haka ake yi kuma haka aka karantar da annabi ya yi cewa ya yi imani da duk littafin da Allah ta'ala ya saukar bin nakira akwai misali na bismillah wastaqim kama umirt wala tattabi' ahwa'a jazakumullahu khairan suratul shura ko aya ta goma sha biyar kenan falidhalika fad'u muhallu shahid wa qul amantu bima Allahu min kitabin ka ce na imani da abin da Allah ya saukar sai ce min kitabin bin nakira duk littafi kaga bai ce qul amantu bima Allahu min alkitab ba sai ce min kitabin min kitabin nan iya nufin indefinite ne mafhum ba definite ba ne any book ba ma sai wanda ka sani ba wanda ma ba mu sani ba in Allah ya saukar to wallahi mun amince shi musulunci is all about biyayya shine musulunci kawai ka amince da sos ɗinka shine Allah a bangaren Allah ba kuskure babu zuƙi ta malle babu kasawa ba mistake kowane iri babu duk abin da Allah ya faɗa in ya kira su sunan abu mun yadda in bai faɗa ba mu mun yadda ba ma in ba ma in inkari akan abin da Allah ya faɗa ne wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin mafhum tayyib wa hikimatin Abin da na basu na littafi da hikima hikima shi ne hukunci da suke tsakanin mabiyansu duk annabi da ya zo shi yakan zauna in an yi sabani a zo gabansa ya hukunci Allah ta'ala yakan ba shi dacewa zuwa ga abin da yake daidai a wannan sun maja kuma rasulun ka gaya musu su mabiyan annaban da suka wuce sai wani manzo ya zo muku wani manzo kenan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu wasu suna da awar mabiya ne na annabi musa alaihi salam suna rike da attaura wasu sun ce mabiya ne na annabi isa suna rike da linjila wasu ma sun ce su mabiya ne na annabi salih wasu sun ce su mabiya ne na annabi idris wasu ma sun ce kawai su annabi ibrahim suka rike to dukkaninsu annabawansu sun ɗauki alkawari a matsayinsu a matsayin wakilansu kuma shugabanninsu kuma manzannin Allah zuwa gare su a kan cewa za su zo su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne maganar thumma ja'akum rasulun thumma kuma sai aka ce thumma kalmar thumma idan ta zo a atafi a magana mafi inganci shine iya nufin na farko ya riga na biyu wannan ke bayyana dukkan annabawan sun zo sun wuce da littattafansu gabanin wannan manzo ya zo na ƙarshe manzon ƙarshen shine cikamakin annabawa kuma shine shugabannin manzannin gabaki daya shine thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum kaga sai aka ce thumma don tsakaninsu da su akwai tazara shekara nawa ne tsakanin wanne manzo ne zo gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am annabi isa shekara nawa ne tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am biyar da na 560 kauli biyu ne akwai kaulin da ya ce 600 akwai wanda ya ce shekara 900 a shekara 599 bambancin shekara da wannan su suka fi tabbata su ne wanda imamul bukhari ya kawo kuma idan ka duba cikin al-mu'jamul kabir na imamul uh, tabari mujalladi na takwas namba na 118 ya kawo wannan a ciki cewa shekara 599 zuwa shekara 600 abin da fi tabbata kenan na imamul tabarani mafhum al-mu'jamul kabir na imamul tabarani to wannan shi aka fi gani ko ka ce shekara 600 ko 599 ai kusan duk abu ɗaya ne kawai wani lokaci sabanin kirge ke shiga ciki amma 599 da 600 kusan abu ɗaya ne kamar a ce za ka yi estimation na abu ne so wani ya estimating ya ce ina ga adadin littattafan sun kai 599 books ko 599 copies wani ya ce 600 copies kawai a estimation ai an yi ƙoƙari kuma tsakaninsu ai babu wani bambanci na kirki sannan tsakanin annabi isa da wani annabi ne bayansa wani manzo magana mafi inganci annabi musa tsakaninsu kamar shekara nawa ne a magana mafi inganci ya kai shekara 1700 wannan duka hikiman kawo shi sun maja a kuma rasulun kaga ai tunda aka ce summa wanda ya wuce shekara 600 aka ce summa ai kasan tazara ne mai girma yanzu shekara 600 ina muke a nan wurin shekara 600 baya ina muke <laughs> iyayenmu Allah ya ji kansu shekara 600 ai ba sa nan kakanninmu shekara 600 ba sa nan kagan an ce summa ai akai a faɗi haka to tsakanin annabi isa da annabi musa in ka shiga cikin mu'jamul kabir mujallar ya takwas shafin 118 ya ci shekara akalla bakwai. in ka ɗauki karni a matsayin shekara 100 to ai kan an ce sun maja a kuma rasulun ai ya kai a ce wannan shine tsakani wannan kawai misalai nake babu don mu gane bayan sun shuɗe ne da shekara aru-aru sai aka turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa kuma shine shugaban manzanni ga baki daya shine thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum wanda yake gaskata abin da ke tare da ku don annabi da ya zo shi da saƙo wannan saƙon yana gaskata abin da ke tare da su ne shi ƙur'ani me yake gaskatawa shine iya gaskatawa na farko cewa allah ya saukar da attaura da linjila da zabura da sofi ibrahim mafu na biyu kuma iya tabbatar da cewa bayan wucewan annabawan da manzanni an samu ɗan jirkicewan al'amura a cikin wannan saƙon da ke ciki shine musaddiqul lima ma'akum iya tabbatar da abin da ke ciki naku da ya tabbata ingantacce yana kuma nuna wanda aka jinkirta aka jirkita shi wannan shine tafsilan mujmalan kuma iya tabbatar da cewa Allah ne ya saukar da attaura Allah ne ya saukar da linjila Allah ne ya saukar da sufi Ibrahim Allah ne ya saukar da me zabura don haka wannan littafi din me yake yi yana tabbatarwa shi yasa Allah ta'ala ya kira Qur'ani da muhaiminan alai za ka yi ba misali wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi jazakumullahu khaira kaga anan Allah ta'ala ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi yana gaskata abin da ya rigaye shi na waɗannan takaddun da suka tabbata kuna tare da su sai ce minal kitabi sai kashi a matsayin mai definite don a taura da linjila da zabura kun same su mafhum wa muhaiminan alai wannan zai zama cikin ma'ida kenan ko aya ta arba'in da takwas. sai ce wa muhaiminan alai muhaiminan alai iya nufin shi littafin ƙur'anin amintacce ne a kansu duk abin da ƙur'ani ya faɗa akan attaura gaskiya ne abin da ya faɗa akan linjila gaskiya ne abin da ya faɗa akan sufi ibrahim gaskiya ne ibnu uthaymin rahimahullah ce a cikin alkutubu samawiyya wanda ya fi kowanne daraja shine ƙur'ani na biyu attaura na biyu linjila bayan su ukun nan a magana mafi inganci irin su suhufi ibrahim su zabura a magana mafi inganci ko burbudin a yanzu babu ba a ma samu ba amma waɗannan ko da an jirkita akwai burbudinsu shi ha za ka iya kamar deuteronomy chapter 18 verse 18 ko ita ka ɗauka ka karanta a nitsai za ga tana magana akan zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum tayyib shine musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da ke tare da ku cewa Allah ne ya saukar kuma abin da ke tare da ku kuma shine cewa akwai annabin ƙarshen zamani iya zuwa annabi muhammad in ya zo ku bi shi latu'minunna bihi kuma ku tabbatar me kun yi imani da shi wala tansurunna kuma ku taimake shi yin imani da annabi kadai bai isa ba sai an zo me an ba shi support an taimake shi in annabi na rayu dole ku zo ku karfafe shi ku kare shi ku yi biyayya ga umarninsa in ya koma zuwa ga Allah kuma ku ba wa sunnarsa kariya yau kara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine mai taimakon annabi ke sa malaman da suke ba wa sunna kariya a duniya muke ga girmansu daga cikin wanda suka rasu irin su sheikh muhammad din. rahmatullahi alai al-albani rahimahullah irin hidima da yawa sunna allah ne kadai ya sani a yanzu a rayu a bayan kasa ga irin su sheikh abdul musin bunu abbad manya-manyan malamai ga irin su salim bin id al-hilali su ali hasan ali abdulhamid da makamantansu su shek abu ishaq al-huwaini su shek Arnaud, ka rika duba irin hidima da suke yi babu dare babu rana bincike suke wasu a yanzu a cikinsu wanda suke raye akwai wanda ba sa kwana a gidansu a cikin ɗaki a labirari suke kwana ana ta hakikin littafin nan ana takhrijin wannan littafin ana kare kaza haka suke ta yi ba sa kwana tare da iyalansu wasu har su koma ga Allah su kai shekara casa'in ba su kwana a gida sai a cikin gidan a labirari ake kwana shi yasa tsakaninmu da su sai addu'a ta alkhairi yan adam ne suna iya kuskure inda suka kuskure Allah ya yafe musu kuma ya sa kar ma mu ga kuskuren nasu inda suka yi daidai kuma Allah ta'ala ya ba su lada akan haka na'am qala a aqrartum sai ce a aqrartum shin kun tabbatar da haka tambaya ne shin kun tabbatar wa akhastum ala zalikum isri kuma kun dauki wannan alkawari mai nauyi al isri shi ma kaman al mithaq ne al ahdu thaqil ne mafhum jami'in sai a ce al asara bisat sai shine jami'in isri qalu suka ce aqrarna mun tabbatar da mun rike haka so a yau abin da yake nufi shine in kaga wanda da yake bin attaura da linjila sai zo ya ce na yadda da ƙur'ani na bi karantarwar ƙur'ani to shi yake kan wannan ƙalu akarar na ɗin shi yasa ƙur'ani ya tabbatar da cikin waɗanda suke karanta attaura da linjila akwai wanda suke dawowa su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana da misali da zaka ba mu الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم hmm. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأولاد التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا واتبعوا أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون ونن مثال الأعراب ما يبقى مدهد ما سورة الأعراف كو نعم. آية تدليل همسن دبقوي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجزونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل Ya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa ya yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim sai ce falladina amanu bihi kaga ɗaya. wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'un nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun siffa hudu a nan ya ce latu'minunna bihi wa latansurunna can ya ce na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran ladhi unzila ma'a da wannan shek abu isa al cikin ta hakiki da muqaddima na ashabun rasul ke cewa duk annabawan da Allah ya turo a duniya babu wanda ya samu ɗalibai da masoya da mabiya wanda suka bashi kariya suka bi umarninsa kamar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi sallam wani annabin ma mabiya sai su ce ka je kai da allah ku yi yakin wasu ce a'a sai allah saukar mana da kaza daga sama mu yarda da kai amma su me allah ya ce falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nuran ladhi unzila ma'a haka allah ya yabe su su ne sahabbai radiyallahu anhum shi yasa tsakaninmu da su babu bakar magana sai addu'an alkhairi saboda mai saboda su suka yi wa addini hidima Allah ya samu a cikin danshin addinin a yanzu inda sun zauna a garin makka da madina suka yi ta cin dan wake ko indomi da addinin bai zo nan wurinmu ba amma suka sadaukar da rayuwarsu suka isar da addini zuwa ga al'umma don haka yake cewa fashhadu ku shaida wa ana ma'akum mina shahidin ina tare da ku a cikin masu shaidawa babban darasi da ke cikin wannan aya shine na farko Allah alkawari da dukkan annabawa da manzanni za su bauta mar shi kadai za su gaya wa mabiyansu akwai annabin karshen zamani annabi Muhammad iya zuwa annabawan sun yi alkawari by implication duk waɗannan mabiyan annabawa a duniya wajibi su yi biyayyan alkawarin da annabawa suka yi wa Allah on their behalf na biyu kuma muna da tabbacin Allah saukar da wasu takardu, wasu ya gaya mana sunan su wasu bai faɗa ba duk mun yi imani da su na uku kuma mun an tabbatar a cikin mabiya annaba a wanda suka cika alkawari suka bi annabin karshen zamani su ne irin su abdullahi ibn salam irin su salmanul farisi radiyallahu anhum wasu yahudu yahuda ne wasu nasara ne sun musulunta akwai waɗanda kuma ba su yi ba wanda suka bi musulunci sun cika alkawarin wanda ba su yi ba sun yi me sun warware alkawari